alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar kullum sunana Azima Bashir Aminu ke jan ragamar shirin. al Wannan shirin lafiya jari ce kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta ko kuma ɗaiɗaikun jama'a da nufin ɗaukar matakan gyara. daidai lokacin da duniya ta gudanar da bikin makon rigakafi a ƙarshen watan mayun da ya gabata a jamhuriyar nijar annobar ƙyanda ce ke ci gaba da yaduwa tare da galabaitar da ɗimbin ƙananan yara lamarin da ya tilasta mahukunta ɗaukar matakin yi wa jama'a rigakafin wannan cuta mai haɗari cutar ta ƙyanda ko ado ko kuma dusa na matsayin babbar matsalar kiwon lafiya ta yadda a duk lokacin da ta ta takan haddasa asarar ɗimbin rayuka ko da yake yanzu tunin ma'aikatar lafiya a a jamhuriyar Nijar ta jagoranci aikin rigakafi na ƙasa baki ɗaya da zai shafi dukkanin yara daga watanni tara da haihuwa har zuwa shekaru biyar. Tsawon mako guda aka shafe daga ranar 18 zuwa 24 ga watan na Mayu. Ana gudanar da rigakafin na ƙyanda a sassan Nijar wanda aka yi wa ƙananan yaran da yawan sai ta sama miliyan biyar a ƙasar da nufin daƙile asarar rayukan da ake fuskanta a wannan ƙasa. Bai da wasu alƙalma ke nuna cewa akwai akwai akalla yara dubu ɗari uku da wannan cuta ta haddasa wa na ƙasta kama daga makanta kurumta ko kuma ta bar musu wata illa a jiki lawali ibrahim shine mai kula da yada labarai a ma'aikatar lafiya ta jihar maradi eh wannan kamfani an shirya shi ne kawai yadda da magabata mu na lafiya suka ga cewa abubuwan da muke ta mun kare da shi amma kuma yana yaduwa ana san mutanen da suka kama da wannan ciwon to yawanci ana shirya wannan zuwa ga ibadan ko dan mutane su samu wannan allurai an lura da cewa eh, an samu eh, yara wanda suka kamu da wannan ciwo can da yan kawai yaro dubu ɗari tara da yan kai ake son su samu wannan eh, allura kawai yaran da ake samu wannan allura kawai yan wata shida wata tara zuwa shekara biyar duk kullum muna samun wannan yara wanda ke kama da wannan ciwo ko misali alƙalman da ke garin nan jihar marade Gabara dubu biyu da ishirin da hudu muna da yaro ɗari shida da goma tara da bakwai cikin su ɗaya su amma bana kuma sai muka samu yaro dubu da ɗari biyar da goma da bakwai cikin su biyar suka suka kenan ciwo ne wanda kenan yana yaduwa cikin al'umma ƙungiyoyin malamai da sarakunan gargajiya da ma na mata ne aka saka cikin wannan tsari don waye kan al'umma ganin sun bayar da goyon baya a wannan rigakafi malama fasu makalla wakiliyar ƙungiyoyin mata ta bayyana yadda suke shawo kan jama'a kamar daman mamu ya zo mu kamar haɗuwa daidai da zama kuka diba malati ne wanda yake ke sha ma mutane kai na ɗaya yana kawo fargaba ga uwaye yana kawo mutane ladama yana kawo tashin hankali cikin gida in ya faru kuma cikin unguwa cikin al'umma gabaki ɗaya saboda in guda ya kama kowa na iya kamuwa idan abu ne wanda ke tayar da hankalin uwaye ya tayar da hankalin magabata idan mu sai mu ce wannan shaushawa ƙara da aka yi to lalle cuta ta ado ko kyanda da ake haɗi ko tubus abu ne wanda mun tuna tun mutanen da mun gani in ta faru cikin gida sai a tashi wani bi yaron ma ba ido wani bi ta hutu har cikin ido idanu kuma sai ka ga mutane da cin zanzana haka duk wani abu huda hudai ga huska sai a ce ai daga kyan dani kenan abubuwa ne wanda take bari bayan ta zo ta faru tana iya bara ma mutum wasu abubuwa wanda kamar zai iya na kasa. dama irin wannan shaushawa yawanci tana da wahala a gida gida kenan saboda allura ce ita ba dashe dashe ba ce kenan wuri ne mutum eh, yan shaushawa za su samu likitocin su zamna ai gangami a gayi ma jama'a da na unguwa a ce to ga yan likitoci unguwa wuri kaza suna zamni a kai yara to mu a matsayin mu na mambobi na kungiyoyin mata mun ga yawanci wannan sakacin da rashin kawo diyan da wuri ko wani abun ga ya duka wannan irin abubuwan suna faruwa ga mata yan uwanmu kenan wannan abin dan mu huddo mata su kawo ƴaƴan su samu wannan shosha mai albarka mu gida gida muke leƙa muka ga dan taro na mata wajen sayan kayan miya wai kun kai yaran ku wurin shoshawa in ba ku kai ba ku zabar ku kai kun ji illar da ke cikin wannan abin ga alhamdulillah mutane sun ba da ƴaƴansu a maraɗi asibitin andima ne aka kaddamar da aikin rigakafin arafa ya kuma zanta da wasu mata da suka kai yaransu rigakafi. Wallahi an gargaɗi ne aka ce mu zo mu kawo yara za a masa allurar rigakafi. ta ciwon dissa da ado hakan ga yara biyu ne da ita da wata ne akan ga shekara da wata hudu wa'inda ya shekara biyu da wata da unhwani tun da dai yanzu in dai aka yi ga allura dai da izina Allah sun dai tsallake daga wannan cuta ko da Allah ya kasance an zo wani yaro ya sami ta kina su suna da rigakafi ga jikinsu sosai ma muna da labari an ce ta fara cikin gari haka ga dai yara dai daban-daban wasu da sun dan fara samun cuta yanzu aka same mu da labarin za a yi allura cikin likitoci ne muka muka kawo ɗayan kyauta ne ba ku abin da ya kawo mu allurar rigakafi ta ado da ake yi ma yara shi ne muka zo mu kawo yaranmu a masu karo guda ne ga nan kuma an mashi ƙwararrai da gaske tana da amfani sosai saboda ita kare shi A yankunan da ake fama da rashin tsaro irin su da rumfa da gidan rinji da ke iyaka da jihohin Katsina a zamfara da Sokoto na Najeriya yara 'yan watanni shida zuwa shekaru biyar ne abin ya shafa duk da yake a sauran yankuna rigakafin ya shafi yara ne 'yan watanni tara zuwa shekaru biyar. Ya ulado mai sa ido kan ayyukan rigakafi a ma'aikatar lafiya ta jiha yana mai cewa. Eh, rigakafin yana da alfanu sosai saboda rigakafin nan yana sa abin da ya sa da akwai akwai yaran da ko ana allura na kullum da kullum ba sa samu eh, na biyu kuma waɗanda suka samu din ma ba su samu ta biyu ita kuma wannan allura ta dussa ko tubus ko ko aro kishin mita don kenan ya kamata a ce yaro ya samu allura nan ta biyu allura nan ta biyu ita ce ke bada garkuwa wajen kishi goma tara da biyar cikin ɗari kenan eh, kuma ga alluba ana samun ta jehi jehi ta ta ciwon ado da dussa kenan kenan shi yasa gwamnati ya ce to abin da ya gaba ɗaya kenan yaran nan daga wata tara zuwa shekara biyar ya kamata kamata a yi gangami na rigakafin gaba daya wanda ya samu a ƙara bashi wanda bai samu ba kuma sai a bashi kenan kaga aka yi haka nan kuma an samu garkuwa mai ƙarfi insha Allah eh, za mu ga yadda za mu ko kokowa da wagar shi eh, ta ta ta ko a duk otobus da yake ka san ba ba gangamin bane na harin wanga dama kwanaki mun yi harin masasara kuma dama akwai rigakafi da ake na polio kenan tsarin duk kusan iri ɗaya ne yadda aka yi wancan tsarin suka samu allura wanga ma haka ne saboda jami'an tsaro suna suna tare da mu sahe da da marice suna kama mana sosai zonakin nan saboda wani wuri ma suke yin vaccine suke yin ma wani wuri kuma suna raka ekipkin sun ke wani wuri kuma suna zai ke su kenan kai dai suna yin buraman bakin nasu kokari yadda za a yadda sauran yara na inda babu matsalar tsaro suka samu allura su ma haka suke samu sai dai har yanzu akwai iyaye da ke kin bayar da 'ya'yansu don shaushawar akan haka ne aka shigo da dagatai ko masu anguwanni idi almukaura mai garin sura aladai ya yi bayanin kokarin da suke bakin gwalgwado kamar zuwa masallaci haka ko hada haka ko kuma wani wuri inda jama'a da ke haɗuwa mana cikin su to kamar irin wannan ta samu na jan hankalin mutane mutane su ba da goyon baya dangance da wannan abun lalura ce wadda ta shahi mu jama'a sai ta shahi ta shahi mutum kaɗan amma in aka sauka kan ce ba a ba da goyon baya sai ta shahi jama'a da yawa eh, duk wanda ya dauko wannan zamani na da ya san ado matsalolin shi ba ɗan kaɗan ba ne ya makamantar da mutane ya gurgun da mutane ya canza mutane halitta ado na sannan gargajiya dan zanzana wani ma an ka gani sai ka ce ka babba a shi to kuma shi ko harka ce ta ado ko yau ko gobe ko jibi ka san dan adamu ya mutum sai Allah mutum ya san abin alheri ne zai same shi abin da baka sa kuɗi ka sai shi in aka ce gashi na kyauta sai ka tsaka kana gani gani bisa gare shi kuma abin in ya samu in ka da shi guzurin ka bai isa ka wanda zaka same shi to saboda haka ne muke san an aka ce ga gudun ma gwamnati ya Allah ya taimake mu gwamnati ya taimaka ya samu gwalgwadon abin da zai taimaka ma jama'a to mutane su ba da goyon baya saboda abin nan mu ne za shi ma daɗi. Daraktan jiha fannin kiwon lafiya ya bayyana cewa allurar rigakafi kaɗai ce hanyar magance wannan cuta ta ƙyanda. Shaushawa babban makami ne ga rigakafi ga wannan cuta wadda kullum muna gani tana kawo illa ga ga mu shekara ɗaya shekara biyu kuna gani muna samun alloba ta wannan ya cuta aka ƙara tsara wannan ya zagaye na shaushawa don a samu a murkushe wannan ya cuta. dan kudi suke ba ha ba dan suke ba ha masana dai na ganin hanya ɗaya ta magance wannan cuta bai wuce karɓar rigakafin ba musamman ga ƙananan yara wadda ke ɗaukar lokaci tana bayar da kariya a jikinsu gabanin barin jikin. tumatir da haka ne kuma shirin na lafiya jari ce yake dasa aya a wannan makon. madadin ko masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.